yayin da ayyuka suka kankama na da magaran sabuwa da za a yi ran 18 ga watan disamba na zagayowar samun incin kan nijar jama'a na korafin aikin yana tafiyar hawainiya duk da yadda a kowane bangare aiki ya kankama ga dai yadda wasu ke cewa ahmad rufai abubakar to aikin da magaran sabuwa a yanzu ne ma ake rurushe wasu guraren da za a yi gine-gine yanzu haka muna kallo ko turbin ba a fara dora ba hilin balo ba a fara gyaran shi ba mgc tana nan an yi jinkiri kwarai amma muna jin daɗi tunda mu 'yan ƙasa ne kuma mu 'yan jihar da magaran ne muna jin daɗi za a gyara mana gari alhamdulillahi wannan aiki da ake cewa kai ko 'yan metar aka mu na kwalta nan an gyara mana gari muna jin daɗi eh, usman kore gaskiya akwai akwai tahiyar hawainiya sosai saboda mu a yanda muka yi tsammani prime minister ya zo suka ce ga za a yi da magaran sabuwa to mu tsammani irin na sauran jahohi ne za a fara daga an kare tawa za a kakan aiki a fara a dama garan surtu a bisa kan wannan bayan Allah wanda aka je aka fasa duwatsu a unguwarsu akwai masu karamin karfi a cikin su akwai masu hali karamin karfi kin gani in aka mai banna in ba a gyara mishi ba an shiga haƙƙi eh, sunana Ahmadu to lalle ne kamar wani aiki na dama sabuwa ya zo a latti mun mu tsammani za a yi shi a kan lokaci saboda irin wannan ayyuka na 18 December ana kare na waccan jihar kabon ana karewa ana fama aikin jihar ta gaba wanda za a yi kuma yanzu aka ce a wata uku da ya saura wannan aiki gaba daya za a ce a gama shi ni na tabbata an yi wani ma to wannan ba zai kare ba sai dai a cewar fal india ga jagoran ayyuka a kamfanin satom da ke da nauyin aikin cewa ya yi aikin ya sha kashi eh, les travaux principaux prioritaires seront libérés euh, avant le 18 décembre manya-manyan ayyuka masu muhimmanci za mu kare su kafin 18 ga watan disamba comme vous le constatez surtout l'axe du défilé euh, qu'on compte finir euh, d'ici le 5 et après on va attaquer jusqu'à l'aéroport Donc, euh, assurez-vous que avant le 18 décembre, tout sera libéré comme prévu. ko da bangaren da za a yi fareti muna sa ran za mu idar da shi nan da biyar ga watan na disamba sai kuma mu koma kan filin jirgin sama daga nan har zuwa filin jirgin sama abin da ya shafi shimfiɗa kwalta ya kusa karewa la partie prioritaire Là, on peut dire on est à 60%. Yanzu haka dai aiki ya sha kashi mun kai kashi 60 a cikin 100. Et là, des semaines prochaines, on va attaquer les, les, la partie revêtement. qui est la dernière partie et en même temps les assainissements. Nan da sati komai zai kankama tun daga rumfar gwamna lullube hanyoyi zuwa tsabtace ta. A ɗaya waje akwai unguwannin da aka fasa manya-manyan duwatsu har ma ya musu illa a gidajensu. wanda aka yi alkawarin biyan su diya to ko ina maganar ta kwana mansur hajji doddo shugaban kwamitin zandar sabuwa da karin haske tous sai qui ont été donc impactés par par ces travaux il est évident qu'ils seront dédommagés et des dispositions seront prises conformément donc au test en vigueur. Duk waɗanda gidajensu suka samu matsala za a biya su diya kamar yadda doka ta ce za a ɗauki dukkan matakan da suka dace. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.